Kada ku manta ku danna subscribe da alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Saka mai gida sumbatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Yau ma na zo muku da wani sabon haɗi. Wannan haɗin ba shi da wahala, amma kuma yana aiki sosai da sosai. ki samu sautar zogale sauyar kankana kanunfari, dukkansu ki dafa su bayan sun dafu sai ki tace ruwan sannan sai ki samu mazar kwaila da kuma zuma ki saka sannan ki saka sannan ki mayar da su kan wuta sannan ki bari ya dafu sai ki juye kina sha da safe da yamma ko kuma ki samu lemon zaki kamar guda biyu ko uku ki matse su a kofi sai ki zuba madara fig guda biyu ki saka a firiji yayi sanyi sai ki sha insha Allahu za ki yi mamaki sosai za ki ga yadda za ki ƙara ni'ima sosai za ki ga kuma yadda mai gida zai zama mai sumbatu lokacin saduwa Allah ya sa mu dace a mu. ku yi sharing domin sauran 'yan uwa su amfana mun gode